Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na kasuwa a kai muke dole. Shirin da ke nazari kan sha'anin kasuwanci, masana'antu da kuma tattalin arziki. Sunana Ramatu Garba Baba. Shirin na wannan makon zai duba kasuwannin karkara da ke ci mako-mako da gudunmawar waɗannan kasuwannin wajen haɓaka tattalin arzikin mazauna karkara da ma na birane da kowane mako ke wa ƙauyukan tsinke domin cin kasuwa. Da farko dai Dr. Bala Suleiman Dalhat, masanin tattalin arziki daga Jami'ar Abubakar ta Balewa. ya ce gudunmawar kasuwanni na karkara ga tattalin arziki mazauna wannan yankin na da yawan gaske. Abin da yake faruwa shine yawancin mutanen karkara sun fi dogara da abubuwan da suke noma a cikin gonakinsu da kuma kiwo da kananan masana'antu da suke yi kamar su masu mafifici faifai da makamantan wannan abubuwa na saka To galibi sukan riski wannan ranar kasuwa saboda su dinga fito da abin da suke da shi don a yi mu'amala da jama'a da suke fita da gurare da yawa. mutanen sauran karkara suna zuwa da kuma mutanen birane suka shigo cikin manyan kasuwannin ƙauyuka suna saye da sayarwa mutumin cikin birni zai kawo abin da babu shi a ƙauye zai sai da shi mutumin ƙauye zai fito da abin da ya noma ko kuma abin da ya saka ko abin da ya kiwata ya sai da shi a nan kuma gwamnati tana samun haraji shine tattalin arziki ke bunƙasa ta wannan hanya kamar a ce yau ranar kasuwa ce mu ce ta alƙalari ko durum ko kacako ko can eh, kashire ko ina za ka samu in aka ce ranar kasuwa ne za ka tun daga yau ko tun daga shekaran jiya zuwa jiya masu kaiwa kaya suna kaiwa suna jigiya saboda suna sauraron ranar kasuwa za ta cika kuma za a samu abin da ake samu na mu'amala shi mutumin karkara yakan iya yin tanadi ne duk iyakacin abin da zai kashe da abin da zai saya yana iya jinkita sha sai wani ranar kasuwa din ta zo ta a ga misali yanzu wani daga ranar kasuwa sai ran kasuwa yake sai naman miya wani kuma zai ce faransa ma kusan na wannan kwanaki bakwai ko abin nan kuma abin da zai sayar da shi ne zai sayar da yake shi da burin mutumin rayuwar kauye ai ba wai rayuwa ce ta buri mai tsananin yawa ba shi idan zai samu abin da zai ce samu kuma nutsuwa da kwanciyar hankali ya samu abin more rayuwa shi yake bukata kuma wannan rana guda ɗaya din yakan yi mata abin da ake kira kasafi kamar yadda muke kiransa budget shi yakan yi budget din kwana bakwai dinsa ne ya kuma zo ya tara ya same su a rana wannan guda ɗaya din to wannan shine tasirin abin da suke samu na wannan wuni guda da suke samun nan shine tattali na kwanaki bakwai kuma sukan ji rahawar lokacin daidai daga cikin gajiyar da kasuwannin na karkara ke ba masu zuwa ci shine sauƙi da araha musamman ga masu ƙaramin jari malam sa'ada ahmad dage mai hajjar iyadi da atamfa daga kasuwa zuwa kasuwa ya ce daidai gwargwado ana samun rufin asiri duk ranar kasuwa. Ina cin kasuwoyi ina sai da atamfa. Bambancin kasuwan ƙauye da nan dai a takaici dai mu a can mun je lokacin da muka je muka dawo muna ganin fifiko fiye da nan a matsayin mu na ƙananan ƙarfi. Shi yasa zaman mu a cikin gari nan ya mu ba mu tashi da haka muka saba da zuwa can. to ganin yanayin karfin mu bai kai ba ya sa muka fi zuwa ƙauyen muka saba da haka masu ƙananan ƙarfi muka fi sayarwa mun fi ciniki a can amma kamar nan a cikin gari nan yayin gidan muna ga su mafi yawa sari suke bayarwa ko shakka babu tsarin ranar kasuwanni da ke kasancewa yini ɗaya a mako ya baiwa fatake kamar malam yusuf muhammad damar yada zango tsakanin kasuwanni daga jiha zuwa jiha sai dai kuma kamar yadda bincike ya nuna banda 'yan koli da sauran masu ƙananan jari da ke waiwayar kasuwannin na ƙauye kowane mako hatta manyan dillalan hatsi da cimaka kan yi takakkiya daga birane domin cin kasuwar ta ƙauye. kasuwa ta a cikin ta ƙarshe mun yi nada. Dr. Bala Suleiman Dalhat, masanin tattalin arziki a Jami'ar Abubakar ta Balewa da ke Bauchin Nigeria ya ce yadda ciniki da hada-hadar kuɗi ke gudana a ranar kasuwar ƙauye al'amari ne da ke tattare da abin da ya kira haɗari. Haɗarin da in ji shi ya kamata babban bankin ƙasa wato CBN ya magance. Wato ita kanta hukumar haraji ta ƙasa da ta jiha duka ba sa moran abin da ya dace a cikin wannan karkara domin me in muka dubi akasarin mutanen kasashenmu suna zaune a cikin karkarar nan wanda suke zaune cikin birane za mu ce tsiraru ne saboda ƙauyukan sun fi yawa amma gwamnati sai ta sanya ido kawai kan haraji na kamfanoni da muna na ma'aikatan gwamnati kuma akwai wannan dan ƙanana ƙananan harajin da ya kamata a dan karɓar sun da su bunƙasa tattalin arziki sai ba a badawa kuma idan aka tura mutum ma mukaddara cewa shi mai karban haraji ne idan ya je babu kuma mai kula da shi yana iya karban naira dubu ya kawo naira biyu ba gwamnati kaga wannan gwamnati bata mori wannan ɗin ba kenan haka su kuma bankuna ya dace a ce maimakon hada-hada da ake yi da kuɗi wato tsabar kuɗi ya dace a ce kamar yadda babban bankin najeriya da kuma yadda dukkan ma akalan duniya ta juya wajen a ringa yin mu'amala ba tare da kudi babu mu da kira cashless policy Wataƙila za a iya cewa faɗuwa ta zo daidai da zama, domin kuwa yanzu haka babban bankin na Najeriya CBN na tunanin ɓullo da wani tsarin karɓa da ajiyar kuɗi a kasuwannin na karkara, ƙarƙashin wani sabon tsari na Rural Agent Banking, wato dillalan bankuna a matakin karkara. Alhaji Umar Ahmad ɗan kasuwa ne a jihar Gombe wanda ya bayanin alfanun amfani da wannan sabon tsarin a hada-hadar kasuwanci don kare 'yan kasuwa da dukiyoyinsu. ga dai karin bayani a tattaunawarsa da wakilinmu shehu saulawa zama a karamar hukuma na yi mu'amala da mutanen karkara daban-daban daban ina ganin akwai hanyoyi da yawa da za a taimakawa irin wannan kasuwanci ya ci gaba da haɓaka kuma ya inganta to anan ni ana wa daidai gwargwadon tunani ina ganin bankuna kamata ta yi su kirkiro abin da ake cewa mobile banking mobile bankin tafi da gidanka madalla idan aka kirkiro bankin tafi da gidanka nan na tabbata mutane za su samu sauki kuma su kansu banki za su da samun kwastomomi ya ya ya wannan bankin tafi da gidanka din zai aiki yau kamar a nina wa shawara ai ko ina banki sukan kai kuɗi suna ɗauke da motar su da ake cewa bullion bank din nan mm. mota nan da komai ba iya ratsa arshashi baya huda ta bata komai kuma da jami'an tsaro za ga sun dau motar suna yawo da kuɗi ma a cikin gari daga wannan banki zuwa wannan wuri suna yawo kun wannan da suke a cikin gari sai a kirkiro irin wannan motocin sai su tafi kasuwan ƙauye duk inda kasuwan ƙauye za ta ci zamana suna da a jadawali na kowane ranar kowane kasuwa sai su je su wannan kasuwa su je da wannan mota duk cinikin da ka yi suna bi suna karban kuɗi suna tamkar kamar kana mu'amala ne da banki a cikin birni so zai zama na farko su kansu wannan bankin za su samu yawan kwastomomi da za su karu wanda za su yi mu'amala da bankinsu su kuma 'yan kasuwa ta gefen su wannan bankin tafi da gidanka da izo kai kasuwancinka dubu goma ne kai dubu ishirin ne dubu talatin ne dubu ɗari ne duk abin da kai sai ka tattara sai ka miƙa wa wannan banki sai su shigar sai su ba mutum yana son ya amfani da wannan kuɗin ranar kasuwa ta ta gaba mm. kenan eh to ai kaga yanzu abin da ni nake faɗa shine idan suka suka karɓi wannan kuɗi eh. su ya kamata suna da jadawali na cin kasuwan kowace kowane ƙauye eh. misali in sun shigo Gombe state sun shigo arewacin Gombe mm. za su iya cewa misali sun faro daga na faɗa za su je duku kasuwan duku na ranar laraba take ci kasuwan na da ranar asabar take ci duk wanda yake da kuɗinsa zai tsammanci za su haɗu da shi misali ka ci kasuwa ranar asabar a na faɗa su sun koma wasu ran laraba ko kuma ranar litinin za su fito za su iya zuwa galda kasuwan galda wanda tana kusa da na kai mutumin na faɗa kasan za ka samu da su ranar kasuwan ngal da ranar litinin in an gama talata sun koma gombe sun huta laraba in suna so su shiga duku kai da kake na faɗa still za ka tafiyan ka duku kasan za ka haɗu da su a duku kuma ka karɓi kuɗin ka amma abin da yake faruwa a nan ainihin kuɗi mafi yawan kuɗi shine za ka je ka bayar a ajiye maka a banki da saboda ka samu tare wani tsautsayi da zai iya faruwa na maganan 'yan fashi kamar yadda Madalla. To masu saurare a nan shirin na kasuwa a kai miki dole a wannan makon zai dasa aya. Sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin wakilin Bauchin Najeriya Shehu Saulawa da ya taimaka kwarai wajen haɗa wannan shirin. Ni Ramatu Garba Baba da na gabatar da shirin ke muku fatan alheri. Mahuta lafiya.